Jama'a assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a kan VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Nijar da ma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. ta Sada Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya. To a yau ma sha biyar ga watan Yuni shekarar 2017 ita za mu yi. Jiya ce ranar bada jini ta duniya. Shin masu sauraro kun bada taku gudunmuwar jinin don ceto rayukan jama'a? Hakika Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar jini ta duniya wato World Blood Day. Sai dai mutane da yawa ba su da labarin wannan rana. Na ba da jini sau uku kuma har gobe ina niyya ga wanda Allah ya jarabe shi. In har ya zama dole ne ba makawa zan bada. A gaskiya ban taɓa bayarwa ba saboda yanayin rayuwa da ba samun abinci mai ƙara lafiya muke ba. Iyakar abincinmu shinkafa sai tuwon gero ko dawa kaga kuwa wannan ba wani abin kiki suke a jikin ɗan adam ba sai dai a cikar a mutu. To taken bikin na bada jini na bana shine ceto rayukan al'umma musamman wanda suke cikin wawacin hali bisa la'akari da hare-hare nan da can da kuma al'ummar da ke cikin halin ni'yasu. To amma mun samu rahoto daga jamhuriyar Nijar cewa kasashenmu na Afirka suna fama da karancin ciki jini ciki kuma har da ita jamhuriyar Nijar. Shin me ke faruwa ne? Mutane ba su fahimci ba wadda ake ɗaukar jini wadda ake ba da jini. Mm. tunda ai in ka zo likita mm. eh, sai da damuwar an jibe ka in kana iya ba da jini mm. akwai waɗanda aiki iya ba da ko ba su zuwa su ba da jini nan akwai mm. wani bincike da an kai game da wata jiha tamu inda ake samun kamar tamuwa sai an ka gano ga koshi ga kwana da yunwa ga wacce maka aje amma ba ya ba a taimaka ma yara sai ka ga yara kullum suna cikin tamuwa eh. ai wani ba dan ba wani dan ba a son a ne a taimaka ma yara a ba mata su yi abinci kake ganin mutane na shiga cikin irin wannan tattaunawa da ministan lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara kenan game da maganar karancin jini a Nijar bisa rahoton da muka samu. To bari mu fara da tambayar da muka muku da sanyin safiyar nan a shafin Facebook da Twitter cewa shin kun taɓa ba da gudunmawar jini don ceton al'umma? Sakon farko daga Umar B. Modibo Wura Biriji ya jan filin yau da gobe hakika Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar jini ta duniya wato World Blood Day. Sai dai mutane da yawa ba su da labarin wannan rana na su amfani da ranar wajen ba da jinin su ga mabukata. Da fatan kungiyoyin wayar da kawunan al'umma za su ƙara ƙoƙari don wayar da kan al'umma muhimmancin ba da tallafin jini a wannan rana. Adamu Taylor Dabige ya ce yau da gobe na ba da jini sau uku kuma har gobe ina niyya ga wanda Allah ya jarabe shi. Maina kuma gannam ya ce yau da gobe in har ya zama dole ne ba makawa zan bada. Imaduddin Dahir Fataskum ya ce a gaskiya ban taɓa bayarwa ba saboda yanayin rayuwa da ba samun abinci mai ƙara lafiya muke ba. Iyakar abincinmu shinkafa sai tuwon gero ko dawa. Kaga kuwa wannan ba wani abin kike suke a jikin ɗan adam ba sai dai a cikar a mutu. a tashi lafiya. Sai Abubakar Musa 'yan Zuma Jos ya ce yau da gobe kwarai da gaske domin in ka taimaki wani kai ma Allah sai ya taimake ka. Ina kira ga sauran al'umma da su rinka taimakawa da jini idan an buƙaci su taimaka don ceto rayukan al'umma. Allah ya sa mu dace amin. Abubakar Ibrahim Kawu Girgir ya ce yau da gobe ikon Allah. To a hakikanin gaskiya ni a rayuwata ban taɓa bada jini ba sakamakon ni ma gaskiya bai ishe ni ba. Domin na sha zuwa asibiti su ce min idan aka ɗau jini na akwai matsala. to amma har gobe ina sha'awar na taimaki wani da jini ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Dauda Garba bin Affan Fasiskum, ya ce to ai matsalar ma ita ce idan ka bayar da jini don taimako sai su kuma jami'an kula da lafiya su rinka sayarwa. To ta yaya za a ci gaba? A Abbas Yahaya Dutsen wai ya ce turka shi yau da gobe kun yi mani famin ciwon da ba zan taɓa mantawa da shi ba wallahi shekaru hudu da suka gabata na taɓa ba da gudunmuwar jini ga wani yayan abokina wanda Allah ya hore masa abin duniya fiye da ni amma abin takaici dan abin da za a bani na sayi kwalbar ruwa maltina da madara na sha domin na ji daidai a jikina ya gagara haka ne kwanaki uku ina ta ɗawainiya da kaina wannan lamarin ya karya mini kwarin gwiwa da zan taimakawa da wani ko wata a gobe ko da yake ba tare an zama ɗaya ba kuma dama na yi ni tsakani na da Allah. Sai Abdulrashid Sani Kaura ya ce Assalam yau da gobe a gaskiya bada jini ba kowa ke yi ba idan ka ga mutum ya ba da jini zai ba da ne ga ɗan shi ko yar shi amma yana da wuya ya ba da wa ɗan uwan shi ko makwabcinsa Allah ya bamu lafiya da rabo mai amfani amin ku tashi lafiya. Bilkisu Madassir ta fawa ɓalewa, ta ce gaskiya ni dai ban taɓa bayarwa ba amma ina da sha'awar hakan sai dai wasu sukan kashe min gwiwa da cewa ko na bayar ma malaman asibiti sayarwa suke yi. Sai Ahmad Suleiman Bajoga ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. hakika bada jini abu ne da ya dace sai dai a gaskiya a wannan lokaci mutane da dama ke jin tsoron zuwa asibiti bada wannan jini ba dan komai ba sai dan tsoron cewa ko za a same su da wata cuta wacce su basu san suna da shi ba muhammad abdullahi ya ce yau da gobe inda matsalar take ne idan ka bada jinin za a bayar da shi ga mai bukata shi ma kyauta sai malam ya hayyata margol allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe matsayina na mazaunin karkara ban taɓa bada jini ba amma idan ta kama a shirye nake in bayar mustapha ali mafin ya ce abokina ya taɓa bada taimakon jini amma daga baya sai gagara tashi shi ma jinin bai ishe shi ba kuma yana son ya yi taimako. Sai Muhammad Muhammad ya ce salam yau da gobe a halin gaskiya ban taɓa bayarwa ba amma in Allah ya yarda zan bayar don kuwa yana da matukar muhimmanci da lada a gurin Allah Allah ya sa mu dace. Samba Galadima ya ce alhamdulillah yau da gobe na taɓa bayarwa akalla duk shekara ina bayarwa sau uku fi lahi Allah ya bamu lafiya sai Umar Alhassan Kamaru ya ce a gaskiya ni ban taɓa bada jini ba amma wasu 'yan shekarun baya na so na bada jini ga yaron yayana da bai da lafiya amma kuma da na zo wajen gwajin likita sai ya ce jini na da na yaron ba su dace ba to tun wannan lokacin ban sake tunani da bada jini ga wani ko wata ba domin na ji mutane na cewa idan har aka jinin jininka to ba ka ƙara samun isassan lafiya At Yakubu 41 Umar ya ce a gaskiya ni ban taɓa bada jini na ga wani ba amma duk ran da yiwuwar hakan ta kama a shirye nake na bayar. Sai at Musa kera Rimi ya ce hakika ni da kaina na ba da gudunmuwa ta jini dalili kuwa shine matar abokina na bawa ta zo wajen haihuwa. Da ƙarshe sai at Baffa Bajoga ya ce hakika masu ba da jinin ga mabukata jarumai ne. Don haka lokacin abu a yi shi albarkacin ranar goma sha hudu ga watan Yuli. Ina jinjina musu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Yanzu bari mu bi wakilinmu Sulaimu Mini Barma mu ji halin da ake ciki game da karancin jini a jamhuriyar Nijar. Gurin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa gaba a ƙarƙashin wannan rana ta sha hudu ga watan Yuni shine faɗakar da jama'a mahimmancin ba da jini don raɗin kai kafin shekarar 2020 ta yadda za a samu wadatar jini a asibitoci domin buƙatun marasa lafiyar da ke neman ceto. Sai dai jami'in ayyukan wayar da kan al'umma a asibitin karɓar gudunmuwar jini ta ƙasa CNTS Musa Lee na cewa har yanzu jama'a ba su fahimci fa'idar bayar da taimakon jini ba a nan niger Yana mai cewa da ket muke samun rabin adadin jinin da muke bukata alhali a ka'idar WHO idan kashi daya zuwa kashi biyu daga cikin dari na al'ummar kowace ƙasa na taimakawa da jini ba za a fuskanci ƙarancinsa ba. Ƙungiyar ADSN na daga cikin ƙungiyoyin da ke ayyukan wayar da kan jama'a game da mahimmancin ba da gudunmuwar jini a jamhuriyar Nijar. Saboda haka na tuntubi wani jigonta alhashi Adamu Musa. wanne ya ce tunanin abubuwan da ka iya biyo bayan binciken jini ya sa da dama daga cikin mutane ke ɗari-ɗari da harkar ba da jini. Kun san ba da jini akwai ka'idodi. An hi son mutum wanda ya samu kan misalin shekara takwas kuma nauyin shi ya kai kilo eh, hamsin abin da ya yi sama kuma yana cikin ƙoshin lahiya kuma da zai ba da jini ya zo yana lahiya kuma ya ci abinci abin da suke wani ɗanɗaren wasu ba a waye masu nan su ba na biyu wasu kuma tsoro suke kar su je su ba a gano wata cuta da ke cikin jikinsu to shi ke sa mutane suna ɗan ɗaɗari amma yanzu gaskiya muna ƙoƙari kamar cikin lakwal da wasu wuri inda ke da gurfamin ko na mata hakan ga muna zuwa muna waye masu kawunansu lura da irin wannan matsala ya sa asibitin karɓar gudunmuwar jini haɗa gwiwa da ƙungiyar adsn domin neman mafita a duk lokacin da ta ta kakare kamar yanzu shi in babu ana iya gayyato dangin shi sai a ɗebi gishin nasu a gwada a gani in ya cancanta a zuba mashi sai a kwarara mashi akwai wani wurin ma lokacin da a ƙarfe biyu ƙarfe uku na sai a sai a buga mai a ce a gashi gashin da ake so duk an diba wanda an na aje ba babu ya kawo dangin nashi kuma babu to mu muna da mutanen mu wanda mun san ga irin jini su kamar misalin omuwa muna da adreskin su ko da dare tsaka sai mu je mu buga masu mu ce gashi ana bukatar jini su zo su bada kuma kyau kyauta ko da ba a samu ya kamata mutane su gane shi ba da jini kamar ya hage yana da muhimmanci kyauta ce wadda ka yi a asurce wadda kuma sakamakon ka Allah kawai san iya kashi hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana gano cewa sabkar bala'o'i na ƙara yawaita a duniya saboda haka taken ranar ta bana ke cewa ba da jini a wani lokacin da aka shiga cikin yanayin yi abinda ke nufin ceton rayuwar mutanen da ke buƙatar ƙarin jini wani abu ne da yawa jaba a wuyan kowa Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To, Safinatu da masu sauraro bisa ga wannan rahoto na karancin jini a jamhuriyar Nijar ce ta sa na zakulo ministan lafiya na ƙasar don ya fayyace mana lamarin da yadda aka samu karancin jini a ƙasar tasa. Salamu alaikum. To, da wa muke magana? Da Dr. Yasu Idi, minista na kiwon lahiya a jamhuriyar Nijar. Honorable Minista barka da warhaka. Barka ka dai. Ya wato ya kuma muka ji da haƙurin ruwa da ya zo ya hallaka wasu mutane a can Nijar. To lalle sai hankuri kuma muna roƙon Allah ya kamuna damuna mai albarka. Amin. Kuma ya ƙara sauƙaƙa muna game da gyaran da ruwa ke da kafin ba a jara hmm. aifakar to hmm. amin amin jiya aka yi ranar ba da jini ta duniya wanda ake karfafa gwiwa mutane da su ba da gudunmawa jini domin ceton rayukan al'umma a duniya game da musamman wannan shekarar abin da ya shafi hatsarurruka abin da ya shafi kila harin ta'addanci wasu suna nan asibiti wasu ba lafiya akan imajensi da sauransu an ce akwai karancin jini a jamhuriyar nijar da take addabar su wanda a ranar jini ta duniya jiya har wani rahoto muka samu da aka aiko mana akan wannan batu shin wannan karancin jinin a cikin masu hannu da shuni ne koko a cikin talakawa koko kowa da kowa ne ya abin yake to lalle zance na karancin jini hmm. ba niger ɗaya ba ne kamar duka ƙasashenmu ne na Afirka hmm. eh, wannan abun ya shahe su. Hmm. Lalle muna da karancin jini saboda mutane kama suna ɗari-ɗari zuwa ba da jininsu. Hmm. Suna ɗari-ɗari zuwa ba da jininsu kamar cikin adadin da muke tsammani mu samu a shekara ba mu samun adadin wannan jini. Hmm. Alhali wanda duk ya ba da jini ne ya ceci rayuwa. Tana wa rayuwa ta yaro, ta mace mai juna biyu, ta wani wanda ya shimu, ta wani tsoho. Hmm. Lalle wanda duk ya ba da jini yana da kasakasa ko ba nan ba yana suka mu ko dai a gobe. Haka. Don kenan don haka nan ne eh, kaga ba da jini abu ne mai wajibi abu ne wanda kullum muna kiran mutane su zo su ba da jini to lalle wanda muke samu hmm. bai biya muna kamar bukata game da irin son da muke ma jini cikin asibitocinmu daban-daban. Eh, to amma misali ah, kaman wane yawa kuke tsammani misali a ce akalla za ku iya samu daga wurin al'umma sannan kuma wane kaso ne kuke ga kuke samu yanzu kama in ka ɗoka ya kamata a ce eh, eh, bara tun da bana shekara bata ta ƙare ba sai in ce ma kama mun yi jiran kama mutum dubu kama arba'in eh, da hudu su zo mm. su ba da jini mm. to ba mu samu ba mu samu wannan adadin ba mm. kun samu rabin shi eh ba mu samu wannan to mun eh mun samu rabi mun samu rabin amma ka san tunda ana bukata eh kana bukata abun adadin abu tunda shi adadin da ake bukata kamar daidai waɗanda ke tambaya ne kamar ciwoce ciwo da ke tambaya ta bayan ka san juna biyu akwai ciwo na Eh, abin da ake cema sickle cell anemia kamar eh, ciwon amasanin kashi kashi eh. amasanin jini jini kamar drepanocytosis mm. akwai mata masu juna biyu masu bari mm. akwai mata masu karanta jini mm. to in mun kai adadi mun ka ce muna son kamar saku kamar abin da ake ce ma dubu arba'in da hudu in ka mm. samu rabi kenan kaga ai bukata bata biya ba bukata bata biya ba eh. amma mutane suna zargin cewa gwamnati ta bar mutane da yunwa ba sa iya cin abinci yadda ya kamata ba sa cin mai gina jiki da sauransu talauci ya musu katutu ga yunwa ta baibaye su su samu sun ci abinci mai kyau ba ko mai gina jikin da zai ba su wadataccen jini da karkaje asibiti kai ma a ci kana bukatar jini kana ga haka yana taka rawa wannan saboda mutane ba su fahimci ba eh, wadda ake doka jini wadda ake ba da jini mm. tunda ai in ka zo likita mm. eh, sai da abuwar an bibe ka in kana iya ba da jini mm. akwai waɗanda ake iya ba da basu ba su zuwa su ba da jini nan kuma shi wannan abu ne Allah ya yi shi in yanzu ka ba da jini cikin awa ɗaya zuwa awa biyu wannan jini da ka ba da Allah ya mai da shi eh, kuma akwai matakan da ake ɗauka ai in ka zo likita ba da kazo ba ne za ka kama ba allura mm. sai an auna an ga daidai adadin nauyin ka daidai adadin jikinka ni ka iya badawa kuma anya ka iya bada in ka iya bada ne ake hmm. duka. To amma eh. misali a matsayin ka tunda kai kanka likita ne misali kana hmm. ga cin abinci misali a karamin mataki misali ba masu hannu da shuni ba akwai abincin da zaka ga talaka za su iya su kokarin bada hankalin su a kai saboda in suka ci su iya zuwa su bada gudunmawa dan na tabbatar akwai talaka da yawa za su so su ceci ran mutane daga maganar bada jini din nan. Eh talaka suna iya suna iya ba da jini kuma abinci wanda ya kamata su kiyaye abinci ne wanda ke gare su yau in ka tsoka mm. amma ci maka in ka tsoki wani haci in ka tsoki wani wake in ka tsoki wani kwambitar mm. in ka tsoki wani tumatir in ka tsoki wani albasa yau Allah ya sa game da eh, wannan inisiyatif wadda ake cewa ɗan nigeria ci da ɗan mm. babu ƙasar yau babu inda za ka zuwa cikin ƙasar Nijar baka iske ana kwambitar ba ko baka iske tumaki ba ko baka iske albasa ba kai ko baka iske dai kayan garka ba ga su sun wadata. Mm. Mutane to in sun ka wani ji ai ba su ci mm. sai su saida. Me mm. ana son ka saida ka ci. Kuma akwai masu noma su kimshi su kici. Ana son noman nan da kai ba kimshi eh ba ci ba sha mm. ba a cewa ai yau ke ka matsalan mata matsalar rashin jini wani ai wannan abu ne mace da mai gida ya yi ci maka mm, ya cika rumbu ya cika rumbu sai dai kamar koko a ce wane ya cika rumbu kaza wane na da rumbu mm. kaza Koko kuwa na da akuya kaza wane na da kaza ya zama gasa ka hanta wannan kaza ka tsoko ta ka je ka saida ta eh, da ka ɗiba cikin su ka ci to ai dan haka nan ne in ma kai mai gida kai kana ganin jikinka bai da bai son unwani wannan abincin mai shi yaro karmi ita mace mai juna biyu ko wadda ba ta da mm. juna biyu mm. jikinta yana son waɗannan kayayyakin mm. ya dan ya gina ta kenan saboda in ma ta ɗauki juna biyu in ma matsala ta zo matsalar za ta zo da sauki yaro karami in ma wani matsala ta zo ga makarantar jini in yana cin abinci ana kula da shi abin zai zo a daban akwai wani bincike da an kai game da wata jiha tamu inda ake samun kama tamuwa mm. sai an ka gano ga koshi ga kwana da yunwa ga wacce mm. maka aje Mm. amma ba ya ba a taimaka ma yara sai ka ga yara kullum suna cikin tamuwa eh. ai wani ba dan ba bane dan ba a son a hidda ne a mm. taimaka ma yara a ba mata su yi abinci kake ganin mutane na shiga cikin irin wannan baɗi ba rai kenan eh to ita ah. kai ce babban matsala to misali yanzu ku a gwamnatance ah, akwai wani abu da kuke yi kamar misali a dokance a ce kuna tunanin kila yara ƙanana in babba bai ce ba ko mai gida kici ya ciyar da iyali mata misali a ce ai akwai wani sa ido da ya kamata gwamnati ta yi dan a tabbatar yara ƙanana saboda yara kanana ba na mutum mai gida kawai bane yaran gwamnati ne su kansu domin gwamnati na da haƙƙi akan wa'annan yayan akwai wani abu da kuke akai don ku tabbatar ana ba yara abin da ya dace na gina jiki in ka tsoka fannin gwamnati mm. abubuwan da ake yi na farko ma dai ka tsoka shi ka ne gwamnati ga kai zancen kamar masu kama mai mm. <clears throat> ana tanadi kama akwai abin da ake ce ma taimako wanda gwamnati ke yi kama duka kwatin likitoci na ƙasa hmm. duk wani wanda ya zo kamar ana abin da ake ce ma demonstration kilinar kuma a yi yaron nan kunu kamar cikin sayasi a bashi kuma akwai abin da ake ce ma ko sama wanda gwamnati ya kawo na taimako masu kama gun su kama su taimako hmm. a samu kama shi maka abin da ake tsuma wani csb wani kun wanda ake mm, sarfawa na eh, mai gina jiki mai gina jiki eh. mm. a bata mm. wannan in ka tsoka kamar a shekara wadda ta alif dubu biyu da goma sha bakwai gwamnati da masu ta mata da miliyar arba'in an ka kefe na a samu wannan cimaka a kai ta kamar inda adda wata matsala. Mm. Na biyu game da noman rani mm. wanda ya zamanto ya zamanto ma ba a zancen noma ne na kowane lokaci mm. na abubuwa kaya na alato inda kamata a ce akwai su wannan kam an ba su Na uku kamar wayar da kai abinda ake ce ma sensibilisation kamar ana nan ga mutane abinda ake ce ma kamar relay kamar masu shiga gida-gida suna waɗa mutane wanin tun eh, cimaka mm. eh, waye kai wanin kamar in kana da cimaka za ka ɓoye ta mm. ta ka ba unwanin abubuwan da kamata a ba yaro wani ba abu ne ba wanda sai an da kuɗi masu yawa ba. Mm. Wanda ba da kuɗin sayan nama yana iya sayan wake na ishirin na arba'in na hamsin kenan abubuwa waɗanda program program akwai su na eh, wanda za a kiyaye wannan abun ko kuma in wannan abun ya faru ga wanda ya kamata a yi Mm. wannan muna da su kamar cikin likitoci abinda ake ce ma district likitoci CSE mm. daban-daban na waya kai kuma na taimaka ma yara in sun ka zo in an gada shiga cikin wannan halin akwai abin da ake ba su mm. don saboda su kiyaye to akwai masu zauwa don gayya su amshi wannan abin don su je su saida ko ko mutum sai ka ba yaro wani abu don yayi zawo a ce lalle ta kama don a zo ka amshi wannan abincin ka je ka a mm. ba shi ne mun kuɗi ne gwamnati ke yadda wannan abu da mm. kuma masu kama gwamnati kuɗi ne suke yadda a siyo waɗannan abu a je a kai su duk cikin likitoci daban-daban saboda a taimaka ma yara a taimaka ma kamar mace da ta aihu ko ko mata mace mai juna biyu hmm. saboda a kiyaye lahiyar tun da duk matsalar karancin jini wajen yara ne da mata masu juna biyu da mata ake samun shi. To, Minista Dr. Idi mai nasara ina fatan za a ci gaba da jajircewa wajen tallafawa talakawan ƙasa wanda da baza su ake rawa su ma da baza ku su ke rawa. Mun gode kwarai a cikin shirin yau da gobe. Madalla. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To amin amin <laughs> Allah ba mu lafiya. Kamar wannan Umar Alhassan kamar da yake cewa in aka bada jinin ka ba za ka sake lafiya ba ko kuma mm. lafiya ta yi ƙaura kenan daga wurin ka. Mm. To ni akwai lokacin da nake yawan ciwon kai wani shekarun baya da ina Kaduna ina gaya miki to da mm. na je aka gwada ni a can wani asibiti wallahi sai likitan ya ce ka je ka bada jinin ka mm. sai na je na bada jini wallahi na kai wata shida ban yi ciwon kai ba mm. sai da na zo muna magana da sai ke cewa a wani lokaci idan jini ya maka yawa a jiki mm. yakan kawo sai ma ya dinga saka maka ciwon ni ma da wanda na sani Usman wanda shi ma ya je asibiti aka ce je ya eh. bada jini saboda eh. jini ya mishi yawa eh kuma kin ga gani dai nan dai kaman kaman gwangwala <laughs> amma da kai wanda ya ce Usman kuma eh. da wanda ya ce wai shi bai taɓa bada jini ba saboda gaskiya bai da jiki to kaji dai Usman ya eh, taɓa wallahi da na bada har sau saboda shi ba Usman har sau uku ba. ya ma <laughs> tana mun azumi ya wuce kila na ƙara yi a nan ƙasar <laughs> yanzu kuma sai mu koma ɗakin girki mu ji da wacce Hajiya ya ta zo Allah Assalamu alaikum yan uwana mata barkanmu da warhaka. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina. Awara dai kowa riga ya san awara ko mecece awara. sannan kuma an san awaran nan soya ta ake yi wasu kuma suna dan sa mata kwai ana sa dan kayata a sa ta cikin kwai sai a soya ta to uwar gida yau ki biyo mu kicin din ki ga za mu dan sarrafa awaran nan a dan canza mata zani ta tashi daga yadi ta koma ciki da alako idan muka samu awara wannan danyen awara bayan an gama sarrafa ta an yi komai yadda ake wara a yadda take ɗanyarta in san samu ne wasu sukan sanya mata kamiya dan sa su a tarugu can wajen haɗin ta tun farko wasu kuma haka nan ake yin ta to idan aka samu wannan warai wadda aka samu attarugu in an sanya mata mai attarugu idan uwar gida ta samu wannan awara sai ta yanyanka ta kar ta yanka ta da irin kauri haka sosai ta ɗan yanka ta ba da kauri ba dai da ɗan tudu tudu amma ba sosai ba haka wannan za ta tashi daga soyawa da ake tunda mutane da yawa sun san soya awara ake yi to yanzu za mu dan canza ta kaɗan in an uwar gida ta tashi idan tana da tsinkayen tsire din nan yau awarar ta tsire za a yi in akwai tsinkayen tsire in babu in uwar gida ta nema to yanzu wannan awarar ta yanyanka za ta tanaji albasa da tumatir da magi da tsawon tattasai da mai da yaji yadda mutane da yawa suka san cewar ana yin tsire ko irin wannan da ake cewa kebab haka da sauransu wanda ake sama tumatir da su albasa din nan da tsawon tattasai to yau da awara za mu yi ba da nama ba idan uwar gida ta samu wannan awara tata yanda ake sai hada ake sa tsire ake sa nama a tsinke tsire haka za a yi ma wannan awara da su tumatirin nan in uwar gida ta hanyar su tumatirinta da su albasa da tsawon tattasai to sai yanzu ta zo idan ta sanya awara ta tsira ta a tsinke sai a sanya wannan tattasai da tumatiri da albasa sannan a ƙara kawo wata wara a sa yadda dai ake sa tsire a abin nan a tsinke nama a tsinke haka za a yi wannan wara idan uwar gida ta gama da wannan sannan sai ta samu yajin ta wannan yaji sosai in ma daka shi za ta daka shi ta sa mai magi ta haɗa mai daɗi sannan sai ta kawo mai ta sanya ma wannan yaji idan ta samu wannan yaji sai ta samu akwai irin dan brush din nan wanda yawanci wajen masu gini ma kakan same shi dan wani karamin brush mai dan kota kamar ja haka to in ta samu wannan dan brush din sai ta samu wannan awara da ke jikin tsinke duk ta dan goggoga mishi wannan mai da ta hada da yaji da su magi din nan ta gwagguga in ta hasa wuta uwar gidanta sai ta ɗora wannan awara tsiran awara a kan wuta sai ta rika yi tana jujjuya in ta juya nan wurin tana yi tana goga wannan yaji da komai to kun ga wannan an baddala an canza ma awara zani ta koma ciki da alako sannan kuma ana iya uwar gida tana iya sa awara a cikin farfesu idan uwar gida ta haɗa farfesunta kamar na nama idan wannan farfesu ya kusa idawa ya rage kamar irin saura wajen minti biyar da ida to tana iya yanyanka awararta ta sanya a cikin wannan farfesu tunda dama warar sai an dama dafa ta ake yi kusan a takaice awarar ma dai ba a dafaffa ce yanyanka ta ake sannan a soya to wannan yadda take yadda take dafaffata haka za ta yanyanka ta idan farfesunta ya kusa idawa sai ta zuba wannan awara a cikin wannan farfesu ya ida da shi uwar gida ta kwatanta ta ji yadda zai bata ma'ana sannan kuma warai idan ta so kuma uwar gida tana iya mummurza wannan awara ta mummurza ta sosai ta ki danyarta ta yi sos da ita yadda ake wannan jajjage kamar wasu in za su yi doya da faffa sukan yi jajjage su yi sos su yi to maimakon kwai da wasu ke sawa a cikin jajjagen nan idan uwar gida ta murza wannan awara tana iya sanyawa maimakon kwai shi ma yana ba da ma'ana to a sha ruwa lafiya. A a sha tuwo. Hmm, to wannan kan yau hajiya ta yi hajalin awara. <laughs> Sannan kuma eh, na a cikin masu sakonninmu akwai inda suka yi magana cewa ah, ba ma cinye cinye sai eh, tuwo tuwon dawa idan eh. gero na miye me yake a jiki in banda kullum kawai dai a cikar a mutu to inda zai tabbatar da ba haka abin yake ba a cikin wannan awarar da ake magana mm. ai awara a ƙauye aka faro ta. amma menene a ciki jini za ta kara ita ma saboda um, dangin wake ce ai karkara ma da eh. ke da zogala ga zogale suke da kaji ga dinkin ga rama ga yakuwa duk wake ba su da amfani a mm, jiki mm. ga ita kanta kuka ai likitoci akwai shekarun da suka dinga cewa da ai ana tunanin wai sai likitoci suka ce tana da amfani a cikin kwakwalwa ita kanta miyar kuka din misali to kinga kenan duk irin wannan abubuwan da zaka ci ya danganta da yanda ka sarrafa shi da yaya ka ci da yaya aka yi Shi ne da tsaftar su da su shi mm. yake baka damar ka mm. ya kara jinin ko ya rage jinin eh sannan tuwo sannan eh, irin su tuwo da masara da to mu ga muna ma Usman kullun tuwo muke da buka wallahi tallahi kuma marmarin shi ma kullun mu muke nan lahi alau eh wallahi jiya ma hakin ga hada kwadayin dan wake na kama yi ja ah, ah, ah. to kuma dan wake kuma da wake a ciki eh. waye zai ce ba zai bani jini ba kwarai kwarai to saboda haka sai a dage duk wani abu da aka samu mm. a samu a tsaftace shi a kuma nemi sanin yanda ake yin shi dan baka san abu aka ce ka tambayi wayan da suka sani kina da dan wani sako ne a nan da kwai su da yawa na gan shi a buɗe ko ɗaya ba mu <laughs> eh, ko ma haƙura eh, da kwai dai wanda ya ce wai shi eh. saboda ɗan ƙarami ne ai na gaya maka da ce to ka gaya mashi ka ce gani nan ni ne babban misalin shi <laughs> yauwa saboda haka duk sai a dage a je a yi <laughs> to da haka kan shirin yau ya kammala akan harkar lafiya sai kuma gobe Allah ya za mu da magana al'ada da zamantakewar yau da kullun da nishadantarwa mm. yanzu a madadin safina ta so dangi sai kuma wacce ta ba da umarnin shirin sayida hamdun sai injiniyan mu ne Mr. Pete Ibrahim Jarmai shine ya haɗa mu da ku a mu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu sha ruwa lafiya Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.